an karar da Najeriya kan hari ta yanar gizo da za a kawo na'urori masu kwakwalwa na Najeriya da hukumar bunƙasa bayanan kimiyyar sadarwa ta fitar ya fito da kalubalen fili inda ta ɗaiɗaikun mutane kan faɗi yadda lamarin ya shafe su. Hukumar bunƙasa bayanan kimiyyar dai ta ce masu satar bayanai na shirin kawo farmaki ga kafafen sadarwa yanar gizo na Najeriya da hakan ya zama wajibi hukumomin gwamnati sassa masu zaman kansu da sauran mutane su ɗau matakan garkuwa daga wannan barazanar. Shawarin ya haɗa da kaucewa hawa yanar gizo na kyauta in ba ya zama wajibi ba, kaucewa buɗe kafar musayar hotuna ko sautin tuka tsakanin wayoyin salula ta manhajar Bluetooth ko infrared barkatai da sanya garkuwar yaki da abubuwa da kan illata na'urori masu kwakwalwa ta hanyar yanar gizo wato antivirus. Wannan ankararwa ta kai ga zauren majalisar dattawan Najeriya inda aka zanta kan lamarin. If we cannot protect malicious and vexatious presentation from um, cyber operators, how do we use our cyberspace Idan ba za mu iya kare kanmu daga zamba cikin aminci na kafafen samar da yanar gizo ba, ta yaya za mu iya amfani da kafar mu ta yanar gizo wajen kare mutunci da tsaron Najeriya inda an samu akasin kawo mana hari na makamin kimiyyar yanar gizo? Sanata Dino Mai Laye ke magana kan wannan batu a zauren majalisar. Is to that these agencies of government that have been with the of protecting our cyberspace wake up to their... Da haka mafita ga wannan damuwar ita ce mu buƙaci hukumin da haƙƙin kare kafar ta yanar gizo ke wuyansu su farka don sauƙin nauyin da ke kansu. Bayani ɗaya kawai na ƙarya zai iya jefa Najeriya cikin babbar damuwa. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Ike Kwaramadu da ya jagoranci zaman ya ce ya zama wajibi gwamnati ta farka don samun kariya. Uh, The hack into our various emails, they set up all kinds of accounts in our names, use it to defraud people. So we're all victims every day, including myself. And at some point I had to uh, state in my um, Kullum 'yan damfarar yanar gizo kan shigo cikin akwatunan sadarwar mu na imel da buɗe shafuka da sunayenmu inda sukan damfari mutane. Wannan ya kai sai da na fitar da sanarwa cewa bani da wani shafi na ƙashin kaina a yanar gizo. Da zarar an toshe nan sai 'yan damfarar su buɗe can. Eko Ramadu ya ƙara da cewa mafi damuwa shine gargaɗin yaƙi ta yanar gizo da ke tinkaro Najeriya. Kamar yadda mukan shirya don yaƙi na soja don kare ƙasa, haka ne ya dace mu shirya don yaƙi da hari ta yanar gizo kan cibiyoyinmu. Mataimakin shugaban majalisar dattawan ya karanta ƙudurori biyu da aka ɗauka kan wannan barazana da ke tinkarowa. One is to urge the National Security Advisor to alert all security agencies and financial institutions in the country about the current and threatening dimension of cyber attacks. Those support of this prayer say I Eh, na farko shi ne mai ba shugaban Najeriya shawari kan tsaro, Janar Manguno ya ankarar da cibiyoyin tsaro da bankuna kan wannan barazanar. Mataki na biyu shi ne sanya kwamitin majalisar dattawa na kimiyya da kare yanar gizo ya shirya babban taro da zai hada dukkan masu ruwa da tsakiya wannan bangare don bullo da kawo dabara na ƙasa baki ɗaya yadda za a tunkari wannan barazanar. Waɗannan na daga cikin matakan da Najeriya ta ɗauka kan wannan yaƙi ta yanar gizo da masana suka yi kiyasin matukar maharan suka samu nasara za su haddasa wa Najeriya asarar kimanin naira biliyan da hamsin Nasura da kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.